kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine website din da muka kirkira gashi nan gashi nan wannan shine website din da muka kirkira tun daga farko tun daga installing wordpress da kirkiran da waye da waye dan haka anan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo a ci gaban mu a ci gaban darasin mu na WordPress. Wannan shine darasi na goma sha biyu kuma ina ga wannan shine darasi na ƙarshe don haka ina yana da matuƙar muhimmanci ka tsaya ka kalli wannan darasi daga farko har ƙarshe. Don haka a darasin da ya gabata a nan muka tsaya bayan inda muka cire title nan gurin muka cire home page title don haka a nan za mu koma baya sai mu koma baya sai da man koma baya me zamu yi yanzu so me muke so mu kara don haka anan gurin zamu zo mu kara mu sa mu kara mu kara girman rubutu ko girman waɗannan abubuwan don haka rubutun yayi kankanta so abinda zamu fara yi anan gurin zamu zo nan mu sake koma general muka je general ga styling nan styling general style general option da ka shiga ka shiga general option sai ka shiga general styling so a general styling din nan anan gurin zaka zo ka bada kalo gashi nan ka bar shi a yadda yake nan in kana son main border border wannan kenan nan gefe gefen gashi nan nan su gefe gefen zaka zo ka canja main border misali ka ce zaka ba da green ganta nan green gashi nan green border gashi nan border ya zama green in yellow ma zaka bayar in ma ja zaka bayar gashi nan in jajawur ce ma ku ma a jajawur jajawur ta fi kalo kenan sai ka danna ƙasa background background ka farin nan ya ma in bai ma ba sai ka canja sai ka zo nan ka sa haka background ɗin ko wani kala ko wani kala za ka iya sa background ɗinka a nan shi nan misali background ɗinka ka bar shi haka misali in kana son duk dai kalar da kake so za ka sa background ɗinka kala muke so in kuma ka san sunan kalar da take favorite kalar ka kawai sai ka zo kasa ka sa code din gashi nan ana sama kai sai ka sa code din anan kuma photo zaka sa background din zaka yi sawa to da haka abin da ya shafi styling kenan nan primary color nan mene primary kalo in ka zo nan kamar misali nan gudan gashi nan muna zuwa ya canja mana ya nuna blue so in kana son zaka canja nan gashi nan border ne main border so don haka can kuma background sai ka na published so mun canja styling kalo eh, kenan nan kuma general settings sai mu zo nan shi ma mu shige shi so anan in muka zo muka shiga container nan kamar yadda muke gani gashi nan wannan shine ake cewa container nan main container me 100 kaza in ka kara mata zaka ga ta dan kara girma so amma kafin mu kara kun gani kun ga tana dan kara girma kun ga tana dan kara girma container in ka kai ta har karshe za ta gaji har karshe so za ka yi ƙara mata girma a nan gurin in ka gara kuma za ka bar ta yadda take yan ta zama yar ƙarama container taka gaba ɗaya website ɗin kenan in ka gara kuma za ka yi shi har ƙarshe yadda kai kake so so za ka yi barin shi a haka so idan ka bar shi a haka abin da za ka fara a nan gurin ne. in ka ga dama kuma nan gurin kamar yadda kuke gani ga nan site ba ne nan gurin site ba shi ake cewa site ba to in kana son ka sa site ba a nan site ba a sai ka zo ka zaɓi a wannan amma fa wannan team din ne yake da wannan abun ba kowane team bane yake da wannan abun so don haka abin da za ka yi a nan sai ka je ka yi publish again duk abin da ka taɓa in kana son ya canju sai ka danna published girman rubutu za mu ƙara sai mu zo nan typography wannan typography gashi nan typography sai mu shiga so anan gurin general ƙarin rubutu za mu yi anan kuma body anan bari mu ce general muka shiga nan general wani mai abin da muke so google disable google disable fonts ko kuma kace disable zai kace google font site yayi shi ma akai barin sa wannan to anan gurin body shine zaka zo ka ƙara girman rubutun kowane abu na rubutun kan kana son ya kasance me in kana son ya kasance bari mu gani misali gashi nan rubutunmu ya ƙaru a nan a madadin da a 14 yake misali in ga rubutun yadda yake ya koma 12 in ka gana ma ka ce a 20 ga girman rubutun a nan za ka ƙara girman bodin rubutun ka gaba ɗaya in kana son 25 ne ma in 20 wani abu kake son duk number da kake so a nan za ka zo ka ƙara sai ka ce 20 ɗari biyu da wani abu kasa 22 bari mu sa 25 to 25 kun ga girman rubutun namu 25 ne anan gashi nan girman rubutun mu iya body fa rubutun body din rubutun shi wannan bodin kenan bodin asalin abin nan me sunan nashi asalin posting din naka gashi nan girman sa 25 phone color wannan rubutun ya kamata ya baki kirin koyi ya zama ja anan ƙasa zaka zo ka bashi gashi nan in ja kake so ma anan zaka bashi aka bashi ya za jawar in yellow ne ma duka anan ka in blue ne ka blue yayi kyau wurin bashi blue gani amma kuma bulun nan masu cin ido za su samu damuwa so gashi nan dai a takaice so wannan abin da ya shafi kalar rubutu da girman rubutu kenan a nan gurin to a typography kenan sai kai published in kai publish sai ka koma baya nan kuma all headings wannan kenan headings headline wayannan headings su ne all headings misali da waɗannan su ake cewa all headings all headings din ka ka yi kara musu amma ina baka shawara ka bar su a yadda suke all headings ɗin ka bar shi a yadda headings ɗin yake headings ɗinsa ya yi logo top bar misali font size na wayannan girman waɗannan za ka yi ƙara in ka gara ka ce nawa in ka gara dama za ka ce musu ka ba su ka ba su bari in ka dama ka ce ka ba su ka ba su 15 kun ga girman su ka dama ka ce ka ba su girma duk girman da kake so za ka yi ba su bari mu ce mun ba su 20 ga 20 sun girma ko so nan ma za mu iya zuwa mu ƙara masa shine shi kuma a header yake sai mu ce published abin da ya shafi rubutu kenan fa so main menu kuma gashi na nan gurin za mu zo mu ƙara main menu so a main menu guda nawa muke so kawai in ka gara ma za ka yi kara daga nan in ka gara ma ka sa lambar da kake so gashi nan in ka ɗan space line ne so bari mu gani network ɗin ne ya ɗan tsaya so whatever bari mu goge shi mu ba su number bari mu ce mun ba su 20 su ma 25 let's say 25 a sun girma in muka gara mu ce 30 let's say 30 a nan gurin muka gani kun ga sun girma 30 kenan manya manya ko so dan haka a nan gurin sai mai post published muka publish menu kenan fa wannan menu ne main menu su ne wannan wancan kuma top menu so dan haka a main menu muke yanzu mun sa top menu kuma nan kuma abin nan menu drop down menu drop down menu su ne wannan wannan na kasan gashin ilmantarwa kun ga ya fito dan kadan so shine drop down menu sai ka danna drop down menu nan gurin sai ka kara masa girma shi ma drop down menu din kana son sai ka ce zama in kana son sai ka ce zama 25 misali duk adadin ya zama dai ko ka da tsari kun ga ya zama ya zama ya girma ya kara 25 so sai ka sa full widget sai koma nan in kana son kuma mobile yadda kake so ya kasance a mobile gashi nan a gurin zaka iya kasancewa zaka yi danna mobile a gurin kun gan shi nan yanayin sai yama a wayan mobile eh ya mu shikenan in yama a mobile shikenan sai koma shikenan wannan tsarin yayi so za mu koma can header entry block title wannan shine entry block title misali mun danna 20 bari mu je kun gani mun rage shi shine entry block title bari mu sa 30 kun ga mun sa 30 yayi girma sosai ko to shine entry block title na waje kenan kafin ka shiga ciki in ka shiga kuma ya zama mai single block title wani entry block title lokacin da aka shiga in ka danna shi ya zama entry ya zama single block wani entry block entry title so don haka abin da ya shafi shi title gaba ɗaya da sauransu duk anan za ka yi karawa su don haka anan gurin bari mu sauka ƙasa mu yi rige bari mu koma wa asalin ok nan saman nan ya kamata mu je mu canja shi so a saman da muke gani za mu iya zuwa nan sama in muka koma baya ga heading nan ITT wannan site identity ne nan gurin misali site identity so idan muka zo nan gurin abin da zamu iya yi shine zamu iya sawa site din mu abin nan icon a nan gurin a wajen misali nan gurin ok ni na riga na na mamanta ban fitar da nawa ba so a nan irin ka je wajen misali za ga alamar duniya din nan a irin nan gefe ko alamar wani abu ko ka ga wani tambari to a nan gurin za ka sa tambarin site ɗinka site icon in ka danna select icon zai baka dama kai selecting icons sai ka zaɓi icon ɗin da zaka danna in ka danna shi kenan zai je zauna a wannan alamar duniya ko kuma kaga yauwa kamar misali yanzu YouTube nan kun gani tambarin YouTube ga ke ga ta logon sa ga Clickbank ga wannan din sanan ga share sale nan ga wannan din sanan logon sa ga ke Sky Media daya shi ma ga logon sa ga YouTube to kamar nan shine site wannan abun nan kuma kana son kaga zaka yi gogewa tight a wannan tagline ne zaka yi gogewa amma ka iya ka bar shi haka nan ma ka ga dama zaka yi gogewa zaka yi barin sa haka sunan site din naka kenan ya share shulansa to in ba ma so kuma yanzu ya zame sai mu zo mu nan heda muka zo heda to heda din nan gashi nan heda general heda misali in ka zo general me za ka gani a general babin da gani sai minima kaza nan kamar misali nan haka ga misali girman sa kun rage kun ga shi ya ragu muka yi haka kuma kun ga mun bada tsakani sosai shi minimal mu dan rage bari mu bar shi a yadda yake haka yawwa haka ya ɗan fi to wannan shine abin da za ka iya a nan in ka ga dama za ka iya cewa full widget misali ka bar shi amma ka bar shi a yadda yake background in za ka ga dama nan gudun za ka iya ba shi background sai ka danna nan kaga mun bashi background ya koma me ya koma wani kala so duk a cikin nan ne zaka yi zuwa ka sassaita duk abubuwa amma ka rika karantawa kafin ka sai ta kome so a wannan in muka bar shi bari mu bar shi daidai ne bari ya koma yawwa irin wannan post ɗin ɗin sai ya ɗan fi da ma'ana ACL yawwa ga ɗanye ya ɗanyi macin kaɗan so da ka yi barin sa haka nan boda za ka iya sa boda amma ba dole sai kasa ba kawai sai kai publishing ya danganta kawai ina bayani ne saboda kawai komai ma ka tabbatar ka san shi ne header media nan za ka iya sa media a nan su irin website abin nan in an danna misali header media anan za ka iya sami za ka yi uploading wannan ɗinka za ka yi uploading bidiyo ah, a nan mp4 zai zauna a header ɗinka so nan logo misali nan logo na irin logo a nan gudun za ka iya sa logo misali logo misali bari mu je mu nemo wani su kawai ba sai mun je mun uploading ba kawai bari mu uploading wannan taskar kani wadannan, nan misali shine logo logo mu ko crop settings bari mu gani nan darasin zai ɗauke darasi zai ɗauke kun ga darasi ya ɗauke me yasa hoton da muka sa mai girma ne so da haka a nan gurin za mu iya ba shi girmansa kun ga mun rage mun rage girman a nan ƙasa shi nan mai girma muka sa hoton amma ga shi nan to wanda ya zama logo? wannan darasin babu ya ɗauke so a nan za ka iya sa ga shi nan ka zo header logo za ka iya sa Wanka ka ka yi removing ka ka yi kuma sunan ne zai je zauna so da haka mun bar shi haka wannan ne kuma ya bada ma'ana ga shi nan mun bar shi haka so sai mu danna published mai Publishing a can ƙasa akwai abin da ake bukata nan gashi nan copyright din nan copyright din nan je ka tabbatar ka canja shi so da haka za mu sauka can ƙasa a mu fita mu zo can gashi nan ina footer button a footer button nan footer button ka zo ka shiga ka shiga footer button gashi nan copyright din ka nan gurin kawai sai ka ce design by y misali in ka ga dama kawai sai ka ce design by adk sky media ko forward ko kuma copyright by you ka gane copyright mu kuma musa design sorry design by adk sky media misali kenan in ka sa design by adk sky media shikenan sai ka danna published ana publish gashi nan design by adk sky media a ƙasa in ka ma ka canja border za ka canja shi misali za mu iya canjawa ya koma irin wannan bodar yawwa in ya koma irin wannan so font ɗin ya kamata mu je mu canja font ɗin font ɗin rubutun kenan ok wannan link ne where is font ok wannan general font ne font ɗin nan duk blue ne shi ma wannan blue ne so don haka anan za mu iya barin shi so wannan ka riga ka gama duk setin da ya kamata ka yi a shi nan duk setin da mutum ya kamata ya yi ya riga ya yi shi a wannan test color let's say bari mu gani okay ga shi nan mun canja test color din ne font din da muke so in canja da mutum zo nan bai ba da ma'ana ba bar shi ana iri za a bar shi ne bari bar shi a fari to fari ma ya dan fi kalo sai ka zaɓi wanda kai kake so so wannan ina ga shine shi wannan shi ya kamata a ce mun gama yanzu bari mu koma mu gani so kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine website din da muka kirkira gashi nan ya shi ne wannan shine website din da muka kirkira tun daga farko tun daga installing wordpress da kirkira da waye da waye na haka a nan gurin ina ga anan darasin mu ya kamata ya tsaya na haka a nan darasin wordpress ya tsaya a gaba in Allah ya da cikin kuna bibiyan mu a nan channel za mu yadda za ka yi posting dalla dalla yadda ya kamata so da haka nan nake cewa dan uwa in baka yi subscribe ba danna alamar subscribe sannan kar ka manta ka danna alamar karara domin duk lokacin da muka daura sabon bidiyo a sanar da kai anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu haɗu a cikin jerin darsan mu na sauran bidiyoyin mu.